Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, sannu mu kuma da saduwa cikin shirin duniyar wasanni. Sunana Ahmad Abba daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin namu na yau ya leƙa ne jihar Kano a tarayyar Najeriya. Inda masu ruwa da tsaki kan harkokin wasanni suka hallara a wani kasaitaccen bikin karrama 'yan wasan ƙasar da ke rukuni daban-daban da suka haɗar da ƙwallon kafa, ƙwallon kondo ƙwallon zari ruga da kokowar gargajiya da ta zamani sai kuma wasu fitattun mutane da ke tallafawa sabgar ta wasanni. Wannan dai shine karon farko da aka taɓa shirya makamancin bikin mai taken Arewa Sports Personalities. shahu Hamza shi ne shugaban kwamitin shirya bikin. To dalilin da ya sa muka shirya wannan gagarumin taro wani al'amari ne guda ɗaya da yake ciwa kowa tuwa kwarya. Musamman ma idan ka duba arewacin Najeriya wato shiya ce da take cikin Najeriya da take da hazikan 'yan wasa a kowane fanni na rayuwar wasanni. amma ba a taɓa samun kai a rufaffen ɗakin taro a ce yau mu zauna mu mu tambihi mu ga yadda za mu ciyar da harkar wasanni gaba ba kuma harkar wasanni ta zama ruwan dare a yanzu kowa a yanzu ita ce jari ita ce hujja ita ce hajja saboda haka muka ga ya dace mu to mu tsintsino ko kuma mu tsinto ɗaiɗaikun waɗanda suka yi wa wasanni hidima na da can da na yanzu da wamo inda suke aiki suke harkar wasanni a halin yanzu mu ga za mu mu ba su wata gudunmawa ko kuma ce ta yaba musu wadda mu karfafa musu gwiwa kuma abin da muka yi kenan yau Shin ko ta yaya aka zaɓo waɗanda aka karrama ga sha'u To kuma da gani akwai rukuni guda goma sha bakwai na zaɓa wannan rukuni na guda goma sha bakwai 'yan jarida ne suke ba mu sunayen musamman ma 'yan jaridan da suka yi fice akan harkokin labarai na wasanni suke ba mu nomination ko kuma su zaɓo mana ce kai wani fa yana da hazaƙar da za ku iya sa shi sai mu ce to kawo kai ka kawo wani ya kawo wani ma ya kawo sai mu haɗa kamar mutum biyu a rukuni ɗaya sai mu zuba su online mu ce to 'yan najeriya musamman ma 'yan arewacin najeriya ku zaɓa to shine ake zaɓar guda ɗaya so ɗaiɗaikun nan da aka zaɓa akan a cikin kowane rukuni tsarin keke da tsarin babu batun gudi ko na bai online ne ko kai kake so zaka iya zuwa website din mu ka shiga zaka gani a gaida mallu shau hamza 'yan wasa daga bangarori daban-daban ne dai aka karrama yayin bikin kuma ga abin da nuhu ibrahim wani dan kwallon zari ruga da ke tawagar kungiyar wasar ta najeriya ke cewa gaskiya yadda nake ji ba zan iya faɗin shi ba saboda murna da farin ciki irin ne. saboda ban taba tsammanin zan ci wannan award na wannan bangaren rugby ba saboda bangaren murin kawa uku ne akan da handball basketball sai rugby ina godiya ga allah da ya bani wannan zarafi da dama kuma kamar shi wannan wasa na ga kamar wasa ne da bai yi fice a najeriya ba kuma gashi har duk da rashin fitansa amma gashi an zaɓo ka an baka wannan kyauta wani yana nuna kenan wasan ya fara karbuwa e, eh, gaskiya abin da zan iya cewa shine eh, wasan da ba a san da shi ba sosai a nan najeriya gaba ɗaya ma bare a ce kano a kaɗan kaɗan da haka da yake a nan ɓangaren arewa gaskiya zan iya cewa eh, rugby yanzu a kano state ya fi sauran jihohi zuwa kudu abinda ya sa na ce haka saboda akwai grassroots da ake koyarwa daga makarantu yawa daga tushe daga bangaren kwallon kafa kuma an zabi kaftin ɗin ƙungiyar plateau united wato wulbi elasha a matsayin gwarzon wannan shekarar kuma jim kaɗan bayan karrama shi ya shaida wa abubakar isa ɗan dago cewar e to a ina ga ina cike da murna domin wannan kyautan da na samu domin kokarin da muka yi a season da ta wuce Uh, gazar kallon kafa na najeriya na ga wani abin farin ciki ne sosai da wannan kyautan da aka bayar na ga idan mutane sun kokari a kungiyoyin su a kasa na najeriya idan ana ba su irin wannan kyautanin na ga zai kara samu mu kara kokari fiye da yadda muka yi ka yi tunanin kuwa za ka samu nasara a wannan kyauta ina ah, ga mutanen da muke bari in yi amfani da wannan kalmar da muke takara da su akwai rabiu ali akwai shama tanze dukansu manyan yan wasa ne da mun dade muna wasa da su an na ga kafin zo na ce koda waye ya cin na gan an yi zaɓe mai kyau domin duka kwararrun 'yan wasa ne muke takara da su. Bashir Salisu ɗaya ne daga cikin alkalan wasan kwallon kafa da ke alkalancin wasanni. a matakin ƙasa da ƙasa ta hukumar FIFA wanda kuma ɗan asalin jihar Kano ne. Shi ne dai ya samu lashe kyautar alkalin wasa mafi bajinta ta bana. Abin farin ciki na ne sosai ba zan taɓa manta da wannan rana ba. Duk da dai bayi na bane yin Allah ne da kuma 'yan uwa da abokan arziki da suke ta mu da addu'o'i har muka kawo wannan gaci kuma wannan abu ya ƙara karfafa mun gwiwa akan abin da nake yi in ƙara don ya wuce haka babban abin da ake korafi shine dama harkar alƙalancin wasa a najeriya eh. to gashi kuma har ta kai ga ka samu wannan kyauta kana ganin wannan me nuna kenan eh, abin da yasa ake korafi wa'anda suke korafin ne kamar ba su gama fuskantar yadda alƙalancin wasan yake ba amma waɗanda suka fuskanta sun san abu ne wanda yake mai sauki kuma abu ne mai wahala a gaida bashar salisu Shirin duniyar wasanni ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. A shekarun baya dai ana kallon yankin arewacin Najeriya a matsayin mafi koma baya ga sabgar wasanni daban-daban, amma wani abin mamaki cikin shekaru kalilan al'amura suka sauya. kuma watakila hakan na da nasaba da jajircewar wasu ɗaiɗaikun mutane a yankin. Dr. Muhammad Sunusi shine babban sakatare a hukumar kwallon kafar Najeriya. Munan arewa in aka ɗauko harkokin wasa yanzu abinda ake ɗauka kamar mun ci baya amma in mutum ya kula da abubuwan da ke faruwa da zai san da cewa ka kwallon kafa a arewa muna gaba-gaba ko da yake gaskiya gaskiya akwai ja da baya kaɗan amma in ka diba in ka diba lokacin da ake yakin ba pele ya zo najeriya ba don komi ba tare da santos football club su. saboda su zo su yi kwallon kafa don su nuna ma mutane da cewa ai ana iya unwani da harkar wasa a kawo zaman lafiya ba tare da an rikici ba wannan kwallo ina aka buga ta an buga ta a kaduna ba a Legas ba kaka yanzu inda yanzu ne za a yi wasa da watakila ba arewa za a yi ta ba me ya kawo ka saboda filallakin wasa da abubuwan da ake wasa da su ba mu da su amma in ka diba kudu ko ina ka je akwai su kuma akwai filalakin wasa a gaida dr muhammad sunusi shin kenan a iya cewa ya zuwa yanzu kallon da ake wa yankin asabgar wasanni ya sauya sharif rabihu ahlan shine shugaban hukumar kallon kafar jihar Kano kuma mataimakin shugabar hukumar na kasa shiyar arewa maso yamma. A sosai ko duk mutumin da ya zo nan ai ya san wato an shige gurin kuma na imani mutanen bangaren wasu bangare daga wannan kasar za su fahimci cewar hakika tafiyar da muke yanzu ba karamar tafiya ba ce tafiya ce wadda dole tana da buƙatar a tsaya a saurare mu kuma muna ƙara samun dama faɗa mu ji ka duba babban matsala da muke da bangare ne na masu koyarwa saboda in ba kada mai koyarwa a waje yanzu kokarin da muke gina mu ta kokarin wato tun kuɗa masu koyarwa mu su fita su shiga ƙungiyoyi waɗanda suke a sassan da kuma bangarori na ƙasan nan domin me domin idan baka da su to baka da za ka ke tallan wato hajjaka wato su ne 'yan wasan. A gaida Sharif Ahalan. A bangare guda dai ana ganin gwamnatoci a Najeriya na da rawar takawa wajen bunƙasar wasannin. Matukar ana son ganin abin da ake bukata. Hakan ta sa muka ji daga bakin mataimakin gwamnan jihar Kano, Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Ko me suke yi don bunƙasar wasannin? Ai mu muka fara yin hoɓɓasan tun daga shi an girmama ni an girmama mai girma gwamnan jihar kano an kuma girmama chairman na sports commission wanda in dai kana maganan wasanni a nigeria in baka sa sunansa ba bai cika ba saboda haka mu muka fara wasa kuma daga abin da suka faɗa daga kuma yadda wasanni yake yanzu a jihar kano 'yan shekarun nan da mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje ya hau zuwa yanzu abubuwa sun canja kuma sai gashi allah cikin hikimarsa ya zo ya ɗauki mataimaki wanda yake shi ma mai sha'awar harkar wasanni kuma alhamdulillahi muka gamu da iyayenmu wanda dama suka koya mana harkar su kuma suna cikinta dama suna neman masu taimaka musu sai abin ya zo daidai nan gaba kaɗan abin da zai faru a harkar wasanni a jihar kano ba za a taɓa samun kamarsa ba a Najeriya wannan ina tabbatar. Kun saurari mataimakin gwamnan Kano mai girma Dr. Nasir Gauna. Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin sashen Hausa na Arafai da Abubakar Isa ɗan dago da ya taimaka wajen kammaluwar shirin. Sai editan mu Bashir Ibrahim Idris. Ahmad Abba nake cewa huta lafiya.